Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato KAN, ta yi kira ga ɗaukacin mabiya addinin Krista a faɗin ƙasar da su fito don yin tattaki na musamman da nuna rashin jin daɗin su da irin kisa da aka yi wa wata budurwa Deborah Samuel a kwalejin ilimi na Shehu Shagari a jihar Sokoto bisa kalaman ɓatanci da ta yi wa Annabi Muhammadu. Ƙungiyar a wata sanarwa da sanya hannun sakatarenta Joseph Daramola ta kuma buƙaci masu tattakin da su riƙe saƙonni da zai nuna neman adalci wa Deborah, hana kisa da sunan Allah, 'yan sanda su tsai da kashe-kashe a Najeriya da sauransu. Shugaban ƙungiyar Khan a jihar Nasarawa, Beri Rabaranson da Emma, ya ce sun ji takaici kan kisan na Deborah Samuel, don haka suka buƙaci mabiya addinin Krista da su gudanar da addu'o'i da koyarwa a cikin majami'unsu a wannan rana. Mu kuma kira ga gwamnati ta dauke duk mataki da ta ga ya ɗauka domin a tabbata wanda sun aikata wannan sun fuskanci hushin hukuma. A wannan ranar kuma mun shirya a majami'inmu a yi addu'o'i a yi sujada ana tunashe jama'a yadda zama hakuri da juna. Ko da yarinyar ta yi wannan laifi ko da bata yi ba hukunci da aka ɗauka ba daidai ba ne. So mu koyawa juna yadda za mu ta ne juna in kuskure ya shiga har an samu an yi akwai abi doka domin mu samu shi ma burinmu kama mutanen kasa daya. Daga jihar Plateau ma shugaban kungiyar ta kan Reverend Fada Polycarp Lubo ya ce za su gudanar da sujada da addu'o'i na musamman ne a ofishin kungiyar ta kan. To an shirya ne game da kidnapping da kashe-kashe da kuma yan boko haram da shoransu amma wannan ta taso musamman don kisan da aka yi ma wata budurwar da aka cire ta Deborah. Mu dai ba mu ji daɗin halin da aka yi mata ba ba wai abin ta yi yana da kyau ba ne amma halin kisa da kone wanda ya kai ma dan adam so ya kamata da irin da ya faru ya kamata da a duba a kai masu hukuma su duba shi dalila a bi kaidodi in an gama sa duba sa bata hukunci da ya wata ba. Yaya za ku gudanar da wannan zanga-zanga? Namu dai ba za mu ce da shi zanga-zanga ba domin za mu taru ne a kan secretariat inda za a zo na a yi addu'a a yi kuka a mika damuwar mu ma Allah madaukaki su jara ne ba za a yi ba wai zanga zanga ba Tun farko gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai a wani taro da ya yi da shugabannin addinai a jihar ya buƙace su ne da su yi la'akari da yanayin kware ƙwaryar zaman lafiya a jihar. Gwamnan ya buƙaci shugabannin addinai da su ja hankalin mabiyansu kan su yi haƙuri da juna su zauna lafiya don samun ci gaba. A yammacin ranar Lahadi 22 ga watan nan na Mayu ne, Krista a faɗin Najeriya za su gudanar da addu'o'in a wuraren da suka keɓe don Allah ya kawo ƙarshen kashe-kashe da tashin hankali da ke aukuwa a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.